This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan la'asariyar a kan mitoci 22 da da 25 da kuma 60. Masu jimu a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da kuma nomad. Su ko masu kafar intanet suna iya samun mu koyaushe a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Ibrahim kalmasi Garba ne. Tare da Halima Jumarau da sauran abokan aiki muke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokaci. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Hwashe-hwashe da kuma ƙarar harbe-harbe sun jijjiga wani gari yau laraba a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Muhawarar zaben shugaban ƙasar Amurka zagaye na biyu ta yi zahi yadda ta farko. Majalisar Dokokin Kasar Somaliya ta amince da Abdi fara Sherdun a matsayin sabon Firaministan kasar. To madalla da yake yau laraba ce muna tafa da shirin domin iyali. To amma sai an ji fashin baki game da muhawarar da aka yi da daren jiya tsakanin shugaban Amurka Barack Obama da mai kalubalanta shi na jam'iyyar Republican Mitt Romney. Za a kuma ji ƙarin haske game da niyyar gwamnatin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ta kawar da cutar polio kafin cikar wa'adinta. Haka kuma za ku ji cewa babu wani mahajjacin jihar Kaduna da ya rasu sanadiyar kama wutar da mota su a Makka. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan kun wani lahiya ga labaran duniyar. Hwashe-hwashe da kuma karar harbe-harbe sun jijjiga wani gari yau laraba a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kwana biyu bayan da aka kashe mutane 24 a wani tashin hankali a wannan yanki. mazamna garin potoskum a jihar yobe sun ce an fara gwabzawa da misalin karhe shida na sahe wani gidan talbijin mai suna channels tv ya ce dakarun tsaron najeriya suna gwabzawa ne da 'ya'yan kungiyar nan ta boko haram rundunar tsaron haɗin gwiwa ta jtf ta faɗa cewa a ranar litinin da marece ta kashe 'yan boko haram su 24 ta kuma kama makamai masu yawa a birnin maiduguri wata sanarwa ta ce 'yan boko haram ɗin suna ɓuya a cikin gidajen hararen hula domin kai maki a kan dakarun jtf shaidu sun zargi rundunar jtf da laihin cin zarafin jama'a a waɗanda take yi da 'yan boko haram a makon jiya rundunar ta musanta zargin cewa sojoji sun kashe mutane 30 akalla suka kona kantuna da gidajen jama'a a maiduguri a wani matakin ɗaukar hansar wani harin bam da aka kai musu. kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a makon jiya cewa da alamun dukkan bangarorin sun aikata laifukan cin zarafin bil'adama. Muhawarar zaben shugaban kasar Amurka zagaye na biyu ta yi zafi fiye da ta farko, amma ƙwararrun masana sun ce duka 'yan takarar biyu sun canza wasu bayanai kuma sun yi amfani da su ba daidai ba. Tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney ya furtawa shugaba barack obama cewa manufar gwamnatinsa ta makamashi ba ta aiki sannan ya yi nunin cewa man fetur ya yi tsada fiye da yadda yake lokacin da mr obama ya kama mulkin kasar amurka ya ce wasu bayanan da gwamnatin tarayya ta ƙididdige sun tabbatar da hakan amma masu fashin bakin al'amura sun ce lokacin da obama ya kama mulki man fetur na da tsananin arhan saboda matsalar tattalin arzikin da ta mamaye duniya sannan kuma suka ce babu wani babban tasirin da shugaban kasar amurka ke da shi kan tsada ko arhar makamashi saboda wani abu ne da bai da alaka da wato ke da alaka da kasuwannin hada-hadar kudin duniya shugaba obama ya yi ikirarin cewa kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a iraki da afghanistan ya samar da kudaden gyara hanyoyi da makarantu daga doji amma bai faɗi gaskiyar cewa yawancin kudaden da ake yin yaƙi yaƙen nan da su ba shi ne ba kenan hakan ya nuna cewa gwamnati za ta ci gaba da karɓar bashin kudaden gudanar da ayyukan da musa obama ya yi bayani a kai Labaran duniya ake saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin kasar Somaliya ta amince da Abdi Fara Shirdun a matsayin sabon Firayim Ministan Ƙasar. Duka 'yan Majalisar Dokokin kasar su 215 da ke zauren yin ƙuri'ar a yau Laraba sun amince da naɗa shi a matsayin Firayim Nan take aka rantsar da Mr. Shardun kuma ya ce nan ba da jimawa ba zai kafa gwamnatin da ta dace ta ƙwararru. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a ƙasar Somaliya Augustine Mahiga ta ce amincewa da Mr. Shardun a matsayin Prime Minister shaida ce kwakwara wadda babu tantama da ke nuna cewa an samu ci gaba a ƙasar Somaliya. Mahiga ta ƙarfafa ma Prime Minister gwiwar fara muhimmin aikin kafa gwamnatin da ta dace wadda za ta yi aiki da gaskiya kuma wadda za ta amsa tuhuma. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta yi matuƙar tallafa ma shirin ganin an girka wata tsayayyar gwamnati a ƙasar Somaliya wadda shekaru fiye da 20 kenan tana fama da rikici da rashin ɗorewar zaman lahiya da kwanciyar hankali. Wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ya ragargaza motar da yake ciki dab da sansanin haɗin gwiwar sojojin Afghanistan da na neto a gabashin ƙasar Afghanistan. al'amarin da ya raunata sojojin afghanistan goma jami'an lardin paktiya sun ce fashewar bama-baman ta yi ƙarfi sosai amma bata kashe kowa ba motar ta yi bindiga ne a ƙofar shiga sansanin ƙarfin fashewar ta farfasa gilasan tagogi tare da lalata gine-gine 'yan taliban dai sun ɗauki alhakin kai harin. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To, za mu fara yada zango ne a nan Amurka, inda da daren jiya aka gwabza muhawarar yakin neman zaɓe shugaban ƙasa na shekara ta shekara ta 2012 ah, tsakanin shugaban Amurka Barack Obama. da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Republican Mitt Romney. Don haka na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran Amurka mai suna Garba Suleiman Karako da ke birnin Boston don jin ra'ayinsa sai ya ce. Ah, masu sauraronmu abu ne wanda kowa yana jiran ya gani da nan ah, Amurka da duk duniya ko ina su ga wani irin rawar gani Obama zai yi game da abubuwan da ake tattaunawa a kai a kan wannan mukabala da suka yi na karo na biyu to obama dai ya yi rawar gani kamar yadda nake faɗi wancan lokaci da aka ce bai yi abin kirki wanda yake hakikanin gaskiya bai yi ɗin ba to wannan karan ya fito da azaman shi da kuzarinsa da yadda dai aka sansa kuma ma duk da yadda ya ɗin mun ma zai yi fiye da haka amma bayanin da ya biyo baya bayan an gama da wanda suka ga wannan makabala sun san cewa obama ya nasara saboda <clears throat> yadda ya ringa caccakan manufofin shi mitt romney ba kamar yadda ya yi a da ba da kamar abubuwan da ya faru a libya ya tsaya ya kara shi sosai wanda yake har ma masu cikin moderatin din wannan mukabala sun karyata shi romney nan take suka ce a'a Obama ya faɗi gaskiya abin da ya faɗa haka ne ya faɗa. To ya kaga tambayar da shi ɗan takarar jam'iyyar Republican Mitt Romney ya mai cewa idan da manufofinsa suna aiki kuma suna da inganci ai da matsalolin da Amurka ke ciki har yanzu da ta kubuta kamar yadda ya alkawarin zai kubutar da Amurka daga waɗannan matsalolin da ya zayyana lokacin da yake yakin neman ah, zaɓensa a karo na farko. madalla to ai kaga obama ya kare kanshi yadda ya nuna cewa to ai shi dinnan abubuwan da ya so ya yi su dinnan suka hana ya nuna cewa hatta maganan kaga call da ya magana cewa yanzu shi roman har yana da bakin cewa wai shi dinnan shi jagora ne ko kuma na neman a ci gaba ne da yadda za a yi tattalin haƙo mai da wane ne ya nemi ya ɓata shi shugaba bush cewa hatta mai da ake haƙowa a ƙasar nan wajejen su alaska su wane ne duk obama sun kansalin lasin ɗin masu haƙoman da sauransu ita eto eh, dole a soke ga dalilai da ya bayar ga dalilai da ya bayar wanda duk wayan da ya saurari wannan mukabula ya san obama ya yi daidai ya faɗi gaskiya in ya bullo da wannan su ce a'a in ya ce wannan su ce a'a kuma wannan duk manufan da ya fito da su ya nuna manufa ne mai kyau To amma in ka lura shi kuma Romney ya ce shi Obama bai bin hanyar da akan bi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya samu goyon bayan 'yan adawa wajen aiwatar da manufofinsa kamar yadda shi Romney ya ba da misali da yadda ya yi ta bikon 'yan adawa har suka ba shi haɗin kai ya ta aiwatar da manufofinsa lokacin da yake gwamna ba ka ganin duk wannan kasawa ce daga ɓangaren shi Obama ɗin? To a gaskiya ba a kasa ba ne saboda Obama ya yi duk yadda zai yi ya yi misalai da yawa akan ya yi yadda zai iya tallabo su ya tararaye su yan adawa wato su yan Republican domin su mara mushi baya su ba shi goyon baya a yi abin da ya kamata a janye siyasa a bangare gefe guda duk da haka ba su yadda sun ba shi goyon baya ba a domin kawai tsananin zafin adawa da yake tattare da su. To ta kake ganin koko waɗanne manufofin Obama ne koko na Romney kake ganin za su daɗaɗa wa Afirka rai? Madalla to ɗaya daga cikin abubuwan da zai daɗaɗa ma mutanen Afirka ba ma Afirka ba duniya baki ɗaya yadda shi a matakin ah, Mitt Romney wanda yake daga baya ya wannan abin da ake cewa flip da turanci ana nufin wato kai gaba kai baya hmm. yau ka ce wannan gobe ka ce wancan ka san shi Romney da ya ce ma duk wani bakon haure wanda bai da wani takarda na izinin zama a nan ko takardun izinin zama zai yadda za a duk a kama ka a titi ma za a kama ka a kore ka a maida ka yawa ban katse ban katse hanzarinka ba malam garba eh. ai in ka tuna kuma shi Romney cewa i zai tabbatar da cewa ana zuwa nan kasar ba za a hana kowa zuwa nan kasar ba amma sai dai ka zo bisa hanyar da ta dace amma ba ka zo a matsayin bakon haure eh, ba ba zai yiwu ba haka ma obama ke nufi ba ai shi manufarsa ba wai yana nufin ka zo din ta hanya wanda yake an ka je ka nemi biza an baka ba manufarsa daga baya ne fa canza matsayinsa republican ba sa kaunan bako bayan ba sa kaunan bako ba sa dadada musu akan komai wanda ya kamata Tattaunawar Ibrahim Almasi Garba da Alhaji Garba Suleiman Krako kenan akan muhawarar da aka yi jiya tsakanin 'yan takarar shugaban kasar Amurka. To daga nan Amurka sai batun kiwon lahiya a Najeriya inda kawahen yada labaran kasar suka ruwaito shugaba Goodluck Jonathan na cewa ya kudura niyar kawar da cutar polio daga kasar kahin cikar wa'adin gwamnatin shi. Don haka ne Ibrahim Almasi Garba ya tambayi ƙaramin ministan harkokin waje ko kuma karamin ministan kula da lahiya muhammad ali fati ko me ake yi da suka nuna cewa an kama hanyar kawar da wannan cuta sai ya ce to eh, wannan yaki da polio da ake yi an daɗe ana yi eh, a duniya ga baki ɗaya shekara da shekaru daga ƙasashe kusan ɗaya da ashirin da suke da polio da yanzu an dawo saura kasashe uku afghanistan pakistan da nigeria suka saura to ko a cikin nigeria cikin 'yan kwanakin nan da shekaru mun samu ciwon gaba a cikin wannan yaƙi na polio a yanzu a yadda muke a cikin wannan shekara da 2012 kashi 94 na ƙananan hukumomi na nigeria ba su samu cutar polio ba a cikin shekara ɗayan nan kashi shida ne bisa ɗari watan ƙananan hukumomi arba'in da biyar su ne kacal suka zamanto suka tsaya a wuyan wannan kokari da muke na cimma burinmu na yaki da polio akwai jihohi ashirin da biyar a najeriya da sun fi shekara biyu babu yaron da ya kamu da cutar polio bayan shekara hudu da suka wuce akwai kusan eh, jihohi ashirin da bakwai da suke da cutar polio so ga alamu askin ya zo gaban goshi to amma kafin mu cima mu sai kananan hukumomin nan guda arba'in da biyar eh, da suka kasance suke jan mu baya sun gyara zama sun yaƙi wannan cuta sun tabbatar da kowane yaro a wannan karamar hukuma an ba shi ah, rigakafin polio sannan kuma sauran ƙananan hukumomi su ma sun ci gaba da wannan ƙaimi da suka yi da yadda za mu ci burinmu. To shugaban ƙasa ya yi taro da gwamnatocin jihohin da kuma ƙananan hukumomi wanda abin ya shafa. Ya ja kunne akan ah, haɗa ƙarfin gwiwa da gwamnatin tarayya a tabbatar da kowane yaro a ko'ina yake ammar wannan rigakafi a kowane zagaye idan aka zo. To idan an samu ci gaba kamar yadda ka yi bayani me isa kafofin lafiya na duniya da ma na Najeriya ke ta kururuwa game da yanayin polio a Najeriya? To, ai, kamar yadda ka faɗa kururuwa suke. a kururuwan nan kuma ba lalle bane ne cewa yana da nasaba da zaman yadda labarin yake hmm. kamar yadda na gaya maka a wannan shekara yara 91 sun kamu da cutar polio sun zamanto sun samu lahani in aka duba an gwada da shekara eh, wanda ta wuce to eh, za ga cewa yara 61 ne a cikin shekarar su kamu amma shekara uku zuwa hudu suka wuce kusan yara 700-800 ko dubu ake samu shekarun baya yara dubbai suke kamuwa da wannan cuta saboda haka a duk da abin da ake gani a yanzu eh, eh, yakin da ake da cutar polio ya inganta matuka To wasu na cewa Najeriya tana mataki na sama duk da ike ba a yaƙi a kamar yadda ake yi a su Afghanistan da sauransu. wannan eh, rashin eh, fahimta ne na yanayin wannan cuta domin wannan abu ne ba mai sauki ba kamar yanzu cutar malaria ne in kirga maka in ce maka nawa ne mutane su kamu da zabin cutar malaria a najeriya ga yi na baka lamba na baka kiyastawa na ce maka mu wani wurin eh, zai wahala in baka mm. tabbacin wannan to amma ehm, a wannan na polio da yake muna da surveillance system wato yadda ake kididdigan yara da suke da wannan lahani mun tabbatar da cewa wannan 91 ne yara 91 din su ne suka kamu da wannan cuta a wannan shekara kuma dalilan da suka sa ba wai dalilin tashin kali ba ne kamar yadda wannan kasashe suke da shi mm. mu dalilin mu shi ne wasu iyaye ba su fahimci ingancin wannan rigakafi akan yayansu ba domin babu ya uba ko uwa da zai fahimci cewa idan ba a yi waɗansu rigakafi ba zai lahanta kuma ya bari haka ya faru. Wani albashir za ka bai 'yan Najeriya game da wannan cutar a takaice? To, a jiya da shugaban kasa ya eh, taru da gwamnatoci na wa'in jihohi da suka saura kamar gwamnatocin Sokoto, Katsina, eh, su Zamfara, Kano, Jigawa, Borno da Yobe sun ba shi tabbaci cewa kafin eh, wannan zagaye na gwamnati ya kare watan kafin 2015 suna ba da tabbaci cewa za a da wannan cuta. Alhaji Muhammad Ali Fate, ministan lafiya garban eh, ministan lafiya na Najeriya a hirarsa kan eh, kawar da cutar polio. To don jin ta bakin kungiyar 'yan jarida masu yaƙi da cutar ta polio wato jab a takaice na tuntubi shugabanta na ƙasa Malam Ahmad Mai yaƙi. don jin ko su ma suna ganin an kama hanyar kawar da cutar kafin cikar wa'adin wannan gwamnatin sai ya ce. Eto eh a gaskiya ni a matsayina na ɗan Najeriya kuma yake ya damu da wannan hali na wannan cuta zan iya cewa eh, wannan eh, furici na shugaban ƙasa wato Goodluck Jonathan ya fi kama da abin da zai iya yiwuwa. a bisa abin da aka ce da wai za a magance wannan cuta a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. Shi shugaban ƙasa ya ɗau wani mataki ne ya taro da gwamnoni da kuma shugabannin ƙananan hukumomi na yankunan da aka samu ɓulla wannan cuta. Yawa eh, caban banda furuci daga ɓangaren shugaban ƙasa shin akwai wani abu a aikace da kuka lura da shi cewa lallai akwai niyya ta yakar wannan abu kafin cikar wa'adin shi shugaban kasar? Eh, wato dam babban matsalar da aka yi samu shine na eh, abin da ke ce ma political will mm. eh, shine kamar yadda ka furta wato niyya to wani abu da ya yi da taron da ya yi kamar wani political will ne wato alama ne na da gaske ke sai dai nan gaba ne za mu tabbatar ko da gaske ne ko ba da gaske ba To ya za ka bayyana tsananin wannan cutar a Najeriya idan aka kwatanta da yadda take a baya? Wato wannan abin takaici ne, maimakon ma ci gaba sai ana sake ci baya. Saboda eh, a shekarar da ta gabata wato shekara ta 2011 da kuma shekarar goma an yi ƙoƙari matuka gaya wanda an ci karfin wannan cuta. Ana iya cewa ya rage ƙarfi a magance ta to abin takaici kuma sai aka dawo a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha biyu abu ya ƙara lalacewa kamar eh, fiye da ma ina sarorin da aka ci a baya. Kun san foliyo abai da kyau bare alaka na na ke ruku. Kyara mama Allah Ubangi ka raba mu da ciwon foliyo. To kamar yadda muka shaida muku da farko cewa muna da rahoto a kan mahajjatan jihar Kaduna wanda Ibrahim Abdulaziz ya aiko ba za mu samu sukunin ka wannan rahoto ba saboda karancin lokaci ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na dare da izinin Allah. Amma yanzu ga shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu take gabatarwa. Masu saurare barkama da warhaka Grace Alher Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana tattaunawa ne kan kalubalen da ke tattare da amfani da hanyoyin sadarwa na zamani ganin yadda ɓata gari ke amfani da su wajen cutar al'umma. Ina kuma tare da Hajiya Bilkisu Yusuf wata tsoho 'yar jarida kuma 'yar gwagwarmayar kare hakkokin iyali. da Mr. Ishaya Bajama wani mai sharhi kan lamura a Najeriya. Na tambayi Hajiya Bilkisu matakan da mai amfani da wannan hanyar sadarwar intanet zai iya ɗauka na magance fadawa hannun 'yan damfara sai ta bayyana cewa. Ko a je a buɗe ka hanyar ka sadarwar wato akwatin ka mailbox ɗinka a shiga ciki a gadin mutanen da kake hurɗa da su. Kwa shi bayanai na sa ayyuka da kake yi. An cuce ka a je a wasu abubuwa da shi da baka san ba baka san a wace ƙasa mutumin yake ba ko take. je su maka ta'addanci da wannan hanyar sadarwa da kuma iliminka da abubuwan da ka ɓoye a cikin wannan akwatin naka idan suka samu wannan sai ya zama na sun gama karance ka sun karance ka sun shiga ma ka dan abin da kake aiki da shi a kwakwalwa ka tara a cikin kin ga akwai matsala a wannan gurin sannan kuma sun su nuna su a gurin kamar sun san da ne a wani guri kun haɗu a wani guri da abin da suke nema sun samu abin da suke samu dai su maka illa ba ma baka san me suka yi da wannan abin ba saboda haka gashi dai wayannan abubuwa mun nuna ana zamba da shi ana kajiya da shi ana sata aikin kwakwalwar mutum da shi kuma dai ana haddasa fitinu wa'yansu kuma sai su je su amfani da shi su yi karya. to in ka ga sako bai kuma in ka amince daga wanda yake kuma maka sako ba kada ka bude Yawa to hajiya layin ki eh layin ki na cicijewa bari mu je wurin malam Ishaya mun ji illolin nan waɗanne matakai iyaye musamman za su iya ɗauka na sa ido domin ganin cewa ba a kai 'ya'yansa an baro a baya ba. Iyayen sun yi hawa biyu akwai waɗanda ma ba su san abin da ma muke magana a kai ba. Babban abin da su da waɗanda suka ɗan san wani abu abin da suke da mawafuka a kai shi ne babban abin yara su tashi da tarbiyya su san mutuncin kansu su san abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba su daina neman arha kada duk wani abin da ka gan shi ya arha da yawa kasan yana da hatsarin da ke biye da shi in an tashi da kyakkyawan tarbiyya aka san duk abin da ka ga yana da kyau dole akwai farashin da za ka biya masa in ka ga abu ya yi arha da yawa to in baka biya fa farashin da ta ba za ka biya da yamma a lokacin da baka so so na ɗaya kenan a sami tarbiyya mai kyau sannan kuma na biyu shine yawancin inda hakan yake faruwa akwai 'yan gata waɗanda iyayensu sun yi karatu su ma sun eh, yaran an sa su a manyan makarantu to sai suka zama 'ya'yan makaranta maimakon su zama 'ya'yan iyayensu so abin da ke faruwa sau da yawa shine an bar su daga sun dawo gida an kai su tutorials an kai su ƙarin abubuwa ba zama kyakkyawan zama na fahimtar yaran nan suna da aƙidar rayuwa akwai alƙibla ne suka sa a gaba suke so su zama muna da kyakkyawan fahimta game da abin da suka sa a gaban nan ya yi kama da halin da muke ciki zai taimake su ya taimaki al'ummarmu amin duk waɗannan irin tambayoyi yadda su matasan za su tashi da wani kishi na yin wani abu saboda shi wannan eh, sani na wannan eh, na'urar sai ya zama na gina kyakkyawan manufar da suke da shi ne in ba su da kyakkyawan tsari na rayuwarsu ba su da kyakkyawan manufa to duk abin da suke da shi shi wannan tsari na ilimin zai taimaka wajen gina koda menene mummunan aƙidar da suka tayi da shi da matafiyar da suka tayi da shi da shi za su gina kuma duk abin da suka dawo da shi al'umma ce za ta sha ko da daɗi ko ba daɗi don haka da iyaye da al'umma zancen civic education jama'a su tashi da kishin juna kishin juna mutunta al'umma waɗannan duk mun bar su wa malamai malamai ba za su iya dukan waɗannan abubuwan don haka ko wasu addinan ma kamar yadda hajiya take faɗi saboda wannan technology akwai waɗanda suka yi amfani da shi wajen ɓata kowane irin addini ma da kake da shi da irin zamantakewa amma maganin abin shine ana taimaka matasa wajen tantance abin da za su yi da abin da bai kamata su yi ba da kuma irin yadda za a bi bayan su wajen ba su karfin gwiwa inda ya kamata amma kada tsoron abin da illan zai kawo mana ya sa mu yi hasaran karatu kamar yadda tuntuni gudun abin da illar bokon zamani zai yi ya sa muka guji karatun yau kuma muna neman sa a jallo kuma ya dan mana nisa so dole mu ya zama akwai balan tsakanin a hatsarin da kuma abin da kuma zai iya jawo mana ya zama mun daidaita wannan kada ya sa mu gudu kuma mu bari wutan wutan rashin yi din ya fi wutan yi din yawa. Haka yake da fatan wannan shirin ya taimaki mai sauraro ƙara fahimta alfano da kuma ƙalubala da ke tattare da amfani da hanyoyin sadarwa na zamani za a kuma ƙara kula domin ci gaban iyali. Nan kuma za mu yi sallama da bakin namu sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin bakin namu Hajiya Bilkisu Yusuf wata tsohuwar 'yar jarida kuma mai fafatukar kare hakokin iyali. Da kuma Ishaya Bajama wani mai sharhi kan lamura a Najeriya sai kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. To yanzu kuma ga Halima ta dawo da labaran duniya a manfa a takaici. Kwashe-kwashe da kuma karar harbe-harbe sun jijjiga wani gari yau laraba a yankin arewa maso gabashin Najeriya kwana biyu bayan da aka kashe mutane 24 a wani tashin hankali a wannan yanki. mazamna garin potoskum a jihar yobe sun ce an fara gwabzawa da misalin karye shida na sahi wani gidan talbijin mai suna channels tv ya ce dakarun tsaron najeriya ne suke gwabzawa da 'ya'yan kungiyar nan ta boko haram muhawarar zaben shugaban kasar amurka zagaye na biyu ta yi zahihiya da ta farko amma kwararrun masana sun ce duka 'yan takarar biyu sun canza wasu bayanai kuma sun yi amfani da su ba daidai ba. Majalisar Dokokin Ƙasar Somaliya ta amince da Abdi Fara Sherdon a matsayin sabon Firaministan ƙasar. Duka 'yan majalisar dokokin su 215 da ke zauren yin ƙuri'ar a yau Laraba suka amince da naɗa shi a matsayin na Prime Minister. Nan take dai aka rantsar da shi kuma ya ce nan ba da jimawa ba zai kafa gwamnatin da ta dace ta ƙwararru. Wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya ragargaza motar da yake ciki dab da sansanin haɗin gwiwar sojojin Afghanistan da na neto a gabashin ƙasar Afghanistan, al'amarin da ya raunata sojojin Afghanistan goma. Jami'an lardin Paktiya sun ce ba mabuman ta yi ƙarhi sosai amma ba ta kashe kowa ba. Motar ta bindiga ne a ƙofar shiga sansanin, kuma ƙarhin kwashewar ya horhosa gilasan tagogi tare da lalata gine-gine. 'yan taliban sun ɗauki nauyin kai wannan hari to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da daddare idan allah ya kai mu yanzu a madadin halima jimarau da ta taya na gabatar da shirin da juli lethas Creation da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri kuta lafiya sai allah ya kai mu yau akan me za a tattauna ibrahim muhawara an jima da dare <laughs> game da muhawara a Najeriya kan <laughs> shugaban <laughs> da haka wato ci gaba ne eh sosai da aka fara jiya ba shin ko yin muhawarar shugaban kasa ta eh, cancanta yawa don haka a shirya sai Allah ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.